Juyowa suka yi a tare ita da Jalil ɗin. Bakin glass ɗin shi da ke hannun aljihu ya zaro ya goge da hankaci sannan ya kalli Jalilan ya ce, Beauty, am Salman by name. Daga haka ya sa glass ɗin shi ya bar wajen yana sakin murmushi. Ni ka sake ni, na ce ka sake ni. Jalila ta faɗa tana ƙoƙarin ƙwace hannunta. Waye shi? Ya tambaya yana mata wani banzan kallo. Ban sani ba, ta faɗa tana ƙwace hannunta da gudu ta biyu hanyar da Salman ɗin ya yi, amma ko mai irin kayan shi ba ta gani ba. Tsaki kawai ta yi ko cikin sto ɗin ba ta koma ba ta hau mashin ɗinta ta bar wajen. A can supermarket kuwa Jalil gajiya ya yi da jiranta kawai ya siya abin da zai saya ya haɗa da nata ya biya. Lokacin da ta dawo gida ko wajen hajiya maman ba ta je ba ta shige ɗakinta. Jakar hannunta ta wurgar haɗe da takalmin ƙafarta cikin tsananin fushi ta ce na tsane ka Jalil Zama ta a bakin madubin ta fara kuka daga bisani kuma ta shiga tuna mutumin ɗazu Salman. Ta faɗa a fili da sauri ta girgiza kai a fili ta kuma cewa yaya Salman is not deep handsome like that guy. Kawar da tunanin ta don ita gaba ɗaya ma ta manta kamannin Salman ɗinta. Jalil kuwa yana dawowa a falo ya watsar mata da sayayya ta shige ɗakin shi. Zama ya akan gado ya dafe kan shi mama ya furta a hankali. Durowa ya buɗe ya ɗauko hoton mahaifiyar shi A hankali ya kai hannun shafa cikin rawar murya ya ce, I miss you mom, ina ma a ce za ki dawo gare ni. Zafafan hawaye suka zubo mashi, da sauri sa hannu ya share bangaren jalilan kuwa. Kwanciya ta yi akan gado ba ta jima ba, bacci ya ɗauke ta, mai cike da mafarkai kala-kala. Yau ta kasance Asabar kuma yau ne jalilan za su koma Najeriya tun tsawon shekarun da suka ɗauka Amurka. Gaba ɗaya Jalila ba ta so su koma ta so a ce ta ƙara haɗuwa da Salman. Hajiya mama na lura da yanayin ta suka har suka hau jirgin su ya tashi. 13 hours 31 minutes daidai suka sauka a garin Lagos. Nan ma jirgi suka hau har Kano. Airport ɗin cike yake da mutane daban-daban a hankali ta zuro ta iska ta daki hancin ta a fili ta ce alhamdulillah cikin yanga da ji da kai ta fara takawa a step da har ta sauka Hajiya Mama Dadi da kuma Jalil suma duk sun sako. Jalila na zaune a kujera don jiran direban su da Dadi yawa waya. Sake-sake kawai take aranta. Ya zama dole ta san hanyar da za ta bi don komawa Amerika. She need to waye wannan Salman ɗin? Don duk lokacin da ta gan shi bugun zuciyarta karuwa yake sosai. Sweetheart is something not okay. Ta ji muryar mamanta da sauri ta ɗago tana kallon Hajiya Mama. murmushi ta aro ta dora akan face ɗinta sannan ta ce no mom i'm okay hmm sweetie ni ba ki ce ni na rene ki so kar ki boyen komai na san akwai abin da ke damun ki raurautai da idanunta cikin rawar murya ta ce mama ba komai fa ajiyar zuciya hajiya mama ta sauke ta ce to shikenan tashi mu je ga direba ya zo da daddare jalila ce zaune a bakin pool tana sanye da jumpsuit wanda suka matse ta sosai amma sun mata kyau kamar yadda kalar kayanta suke haka ma wannan jumpsuit din take wasa take da kafafunta tana kallon ruwan kamannin Salman ne kawai ke mata yawo a cikin idanunta ba ta fatan a ce ta kamu da san wanda ba ta sani ba ji ta an tura ta cikin ruwan a matukar firgice ta ɗago kanta daga cikin ruwan tana mai da numfashi Jalil ne tsaye yana sanye da amles da kuma gajeren wando wanda ya fito da kyakkyawar halittar shi murmushin gefen baki yayi yana kallon jalilan da ke kallon shi cikin jin haushi lemon hannun shi ya ajiye a kan tebul ɗin da ke waje ya shigo cikin ruwan shi ma da sauri jalilan ta fara ƙoƙarin fita don gaba ɗaya ba ta ƙaunar jalil ya dinga raɓarta Ugunta ya kamu ya haɗa da nashi cikin kunnenta ya raya mata wani abu da sauri ta ƙara ƙoƙarin ƙwatar kanta amma ta kasa kwam dam yarinya ni babu abin da zan maki kin ji amma kin san Idan an idan an mani bana ƙyalewa, bana ƙyalewa. Kin tuna alluran da kika soka min a jikin katifa? To kar ki tunanin naman ta kin ji ko? Kawai ina jiran lokacin da ya dace in rama ni Daga haka ai suke ta ya nemi hanyar fita daga fol ɗin ya fita. Ya bar ta da bin bayan shi da kallo. Ita har ga Allah ma ta manta da wannan batun. To me yake tunanin zai yi mata a matsayin ramuwa? To idan fa rafin ɗinta yake sanyi No, ta faɗa a fili. Dama za ta bari ɗan uwanta wadda suke da same father ya dinga mata soft kinds of things. Dole ta sanar da wa mama. Da sauri ta fito daga cikin ruwan ta nufi hanyar falo. Ji ta an jawo ta da ƙarfi ta san ba mai mata wannan wulaƙanci in ba Jalil ba. Ɗakin shi ya tura ta sannan shiga shi ma ya sa ki. Jikinta kawai yake bi da kallo ganin yadda kayan suka kuma kwanciya a jikinta. A tsorace ta ce Jalil wannan abin da kake is unfair kar ka manta ni ka ce fa bai ce da ita komai ba a cikin raunin hankali yace ce oh really shi yasa kike yanda kika ga dama ko kin san bai dace ba ke ma kike kisin dina zaro ido ta ta ce yaushe jalila ke ba kanwata ba ce ba mu da wani relationship ajiya mama is not your mother and my dad is not your father dariya ne na hankali ta yi tana masa kallon sama da ƙasa ta ce oh really kaga malam ba na hanya na wuce ina da abin kaji ko za ta wuce ce Jalila I'm not playing with you right so har har kin manta da inda aka ji aka ɗauko ki bari ki ji duk da na sanni ba mutum ne na gari ba a wajen kito ba zan taɓa riƙe hannun ƙanwata da sunan iskanci ba ballantana ta kai har romansin ɗinta Jalila ke adoptin caci daga open open house tsoro ta mashi daga bisani ta bangaje shi ta ce Yuwalaya, Jalil ka bani hanya, ta faɗa da ƙarfi. Matsawa yana ɗaga faɗa, ya ce tunda baki yarda ba ni zan tabbatar miki ke ban ke ba jinin mu bace cikin ɓacin rai ta murza makullin ta buɗe kofar ta fice darar ɗakin ta ta nufa duk yadda ta so kar maganganun jalisi tasiri a zuciyarta amma ina gaba ɗaya ya hargitsa mata tunani a wannan yanayin hajjiya, mama ta shigo ta same ta cikin damuwa ta ƙaraso inda take ta ci, na sani Jalila akwai abin da ke damun ki ko kina da wanda ta fi ni ne. Kuka Jalilan ta sa cikin kuka ta ce mama kawai fa na tuna da baba ne. Mm Jalila kenan ni mahaifiyarki ce ko ya kika yi min ƙarya zan gane. Shekarun baba bakwai da rasuwa baki taɓa shiga irin wannan halin ba sai yanzu. Kin kar ki samu damuwa faɗa min ko me ko me muke da ko me ke damun ki ni ina bayan ki ko ma me zai faru Share hawayenta ta yi sannan ta ce mama Jalil ne ya ce wai ku ba iyayena ba ne. Shiru hajiya mama ce daga bisani ta miƙe ta fita. Bayan ta Jalilan ta bi har ɗakin Jalil yana kwance da wutan ummar shi suka shigo. Cikin da hajiya mama ta ce Jalil ka fita harkar yarinyar nan. Na shafi faɗa maka ko duk wani abin da kake ma ba kake mata babu wanda ban sani ba. daga yau ko hannun yarinya ta ka sake taɓa za ka gane kuranka shi ma cikin fushi ya ce ki koya wa yarki tarbiya sannan ki zo ki faɗa wannan kin ji jara kwanciyar shi yayi jalil ba laifinka bane laifin mahaifinka ne da gasan gartakan da yayi amma ina gargaɗin ka ka fita hanyar jalila ita ɗin ba tsarar ka bace tashi yayi tsaye yana kallon hajiya mama ido cikin ido ya ce ba sai kin faɗa ba ni kai da na san ba tsara ta bace ni ɗan asali ne ita fa waye ubanta waye uwarta bata da kowa wani haɗaɗɗen mari hajiya Mama ta sauke mashi cikin ɓacin rai shi ma cikin fushi ya ɗaga hannu zai rama jalila ta riƙe mashi hannun idanunta har sun yi ja cikin ɓacin rai ta ce how dare you jalil ture hannun shi ta yi cikin ɓacin rai ta ce kai ka isa waye kai da zaka ɗaga hannu ka ce zaka mari umma na na ce waye kai faɗa da ta faɗa da ƙarfi sosai ƙirjin shi ta buga da ƙarfi ta ce na ce waye kai kai har ma ka isa ka ce zaka mari umma na kai har ma ka isa ta sake faɗa tana ƙara kai mishi duka jalila ya isa zo mu tafi Ajiya, mama ta faɗa tana nuna mata ƙofa ya wuta tofa mishi a fuska sannan ta bi sa ta bi bayan ummanta tana kuka a hankali ya shafo yawon da ta tofa mishi sannan ya shafa marin da ajiya mama ta yi mishi murmushi mai ciwo ya saki a fili ce faɗan bai ƙare ba jalil I promise to run your life, both of you. Yau ta kasance Monday kuma yau ne Jalil zai ta yi zai ta yi murnar buɗewar kamfaninta. Yau Jalila za ta tafi murnar buɗe ta cikin buɗaɗɗen wando wanda bai kawo mata ƙasa ba da riga 'yar daidai mai kyau da maɗauri a gaba ta shirya. Takalmi mai tsini ta sa ta ɗauki wani purple veil ta ɗaura a kanta tare da ɗaukar wata jaka ƙarama mai kyau. Masha Allah komai ya yi sosai purple take ƙara mata kyau. Murmushi ta bayan ta gama ƙarewa ta kallo a madubi. Cikin takun manyan yara ta fito daga ɗakin. A ta tarar da dadi da kuma hajjiya mama suna break. Dariyar fuskar ta ce ta ta ƙaru. Good morning daddy. Ta faɗa kana ta faɗa tana ƙarasuwa waje. Cikin farin ciki ya amsa mata tare da shafa kanta. Rungume hajjiya mama ta yi sannan ta ce good morning best mom. jan kumatinta kaɗan hajiya maman ta yi sannan ta ce morning sweetie yauwa maza zauna na baki abinci sai mu ce ko ok mama am fatima ina tsoron ina yaron nan dadi ya tambaya na kallon hajiya mama murmushin fuskar ta ne ya bushe ita ma haka jalila ya lura da haka amma ya ba sarki da jalila tashi ta je ta kira shi don yana so a yi murna bude kamfanin nata da shi ba ta son musu da babanta shi yasa bata ko shi yasa ko kaɗan shi yasa ta tashi jiki ba ƙwari ta nufi ɗakin Jalil. Tunda ta buɗe ƙofar hayaƙin ta baye mata salamu alaikum. Hancinta ta toshe tana yamutsa fuska zaune ta hango shi sai busar sigari yake ko riga babu a jikin shi daga shi sai dogon wando baƙi. jajaya idanuwan shi ya ɗago ya zuba mata dan dan ja baya ta yi da sauri don tashi tsoro. Tashi ya yi tare da zuƙar sigarin daidai fuskarta ya zo ya busa mata da hayakin da sauri ta juyar da fuskar ta ƙara matsawa baya ta yi sannan ta ce dadi yana kira daga haka ta fice da sauri tana tari ya shafe kusan minti arba'in sannan ya fito cikin shirin shi na ƙananan kaya ya yi kyau sosai dadin shi kawai ya gaidar ma amma ko inda hajjiya maman take bai kalla ba ita ma bata damu ba kuma shi ma dadi bai masa magana ba dadi mu wuce ko ya faɗa yana gyara agogon shi Jalila da Hajiya mama a mota ɗaya, Jalil da dadi ma a mota ɗaya. Wajen cike yake da mutane sosai manya ƙasa da abokan kasuwancin na nan Najeriya da can ƙasar waje. 'Yan jarida sun zo sun yi aikin su suma. Shagalin ya ƙayatu sosai sai wajen sha biyu sannan suka dawo gida. Karya hudu na ta, gumi ta zuba tana saƙe-saƙe a ranta. Ji ta an ƙwace fensil ɗin da ke hannunta. Da sauri ta juya tana kallon shi ta ga bisani daga bisani ta kawar da kanta male ya zagayo zauna a gefenta hannunta ya kamo a hankali da sauri ta kwabci tana harara shi ganin ya ɗora hannun shi akan lab ɗinta ya sa ta miƙe da sauri ganin shi ma ya miƙe ya sa ta ce jalil ka yi wa allah ka fita a harkata hmm, ke ce wadda kika zo kika shiga rayuwata jalila tsaki ce ta bar shi tsaye a wajen kan shi ya shafa a fili ya ce za ki gane baki da wayo ne daga ke har wadda ta kawo ki cikin gidan nan bayan eh, kwana bakwai da suka wuce sanye take da suit dama suit nata mai kalar purple an waici ne kalar suit ɗinta. rigar cike ciki fara sol sai ta saman ita ce purple haka ma wandon da tayi dinta madaidaicin gashinta ta saki tare da sa masa band purple mai blouse ɗin fari ta yi kyau sosai ba ƙarya takalmin kafarta ba wani mai tudu bane jakan laptop ɗinta da makullin motar ta ɗauka sannan ta bar ɗakin. Sai da ta gaida iyayenta sannan ta fita har Allah Allah take kan su haɗu da Jalil aikuwa har ta bar gidan ma ba su haɗu ba. Duk da ta shiga kamfani ɗin ake gaishe ta har ta isa cikin wani haɗaɗɗen ofis. Babu abin da yake ba yake babu abin da yake popul a cikin shi. Babu abin da ba purple bane a cikin shi. Murmushi ta zauna a kujera tare da ajiye jakar hannunta ta ce Allah na gode maka nokin ɗin kofa da aka fara yi ne ya sa ta ajiye wani document da ta ɗauka tana dubawa ta tsira a kofar ido kusan minti uku sannan ta ce yes coming cikin takun shi na ƙasa ta shigo hannun shirke da files wanda za su iya kaiwa five a zabire ta miƙe tana nuna shi da yatsa ta ce you gira ɗaya ya ɗaga murmushi akan fuskar shi ce mrs jalila ya are the files ya ƙara shi maganar ga maganar yana ajiye fayil ɗin hannun shi. Juyawa zai fita da sauri ta ce hai ai waye kai sai da ya saki wani ƙayataccen murmushi wanda ya ƙara masa wani bala'in kyau sannan ya juyo ya ce ma sunana Salman Habib Umar ni ne sabon sakatare ɗinki tsoro ta mashi a fili ta maimaita secretary ɗina kuma ya ce ma yes ma ya maimaita murmushi ya maimaita murmushi ɗauke da fuskar shi um, ba kai bane wanda muka haɗu Manhattan Stoba Murmushi yana shafa kyakkyawan sajen shi ce ne. Cike da mamaki ta ce Paul, why are you here now? As my secretary. Kallon ta sosai kayan sun mata kyau matuka. Masha Allah ya faɗa a ran shi. Am asking you ta faɗa tana kallon shi. Am sorry ma. Ni da Ubangida na ne maka je wani aiki. Kallon shi kawai take yi daga sama har ƙasa. Ba za ta manta ba. Ranar da suka fara haɗuwa akalla takalmin da ke kafa shi ya kai 50k ina tabbas da alamar tambaya akan gayi ɗin. Ma zan iya tafiya ya faɗa yana murmushi kai kawai ta gyaɗa mishi yana fita ya saki ajiya zuciya tare da zama a akan kujerar da aka tanada don saftiri kira ne ya shigo wayar shi murmushi ya ganin Aliyu cikin raha suka gaisa ban ji daɗin ɗayan ban ji abin da ɗayan yake cewa ba sai Salman ya ce za mu yi magana an jima idan na dawo daga haka ya katse waye dafe kan shi ya rintse idanun shi tun ranar da Jalil ya yi kisan ɗin Jalila a gaban shi abin ki bari idanun shi ko dai da gaske shi za ta aura ya tambayi kanshi amma ba shi da amsa haka ya haƙura ya fara aikin da ke gaban shi ɓangaren Jalila kuwa ta daɗe tana tunani akan Salman amma babu abin da ta gano don dole ta ƙale ba don ta haƙura ba ta fara aikinta 2pm Jalil ya iso kamfanin sanye yake da amlet da kuma dogon wando sai takalmin shi sau ciki amma mai buɗaɗɗen baya hannun shi rike da basket ɗaya hannun kuma rike da waya da kuma makullin mota idanun shi sanye sanye da baƙin glass taku yake kamar baya son taka ƙasa ya shigo cikin kamfanin da ke cike da mutane suna hada-hada duk masu gaishe shi ko kallon tsiya ba sa samu ballantana na arziki wuce su kawai yake lokacin da ya zo ofis ɗin Jalila ko kallon Salman bai ba ya nufi kofa. Da sauri Salman ya tashi tare da tare shi kallon kallo suka fara. Space ɗin fuskar shi ya zari yana yi wa Salman wani shegen kallon. Sai yanzu ma Salman ya gane shi idanun shi ya saukar cikin izza ya ce waye kai. Dan matsawa ba, Jalil yayi yana karewa Salman kallo ya ce ai kai ya kamata ne wa wannan tambayar. Ka san waye ni zaka hana ni shiga ofis ɗin nan? Ban damu ba. Ko kai waye? aikina kawai nake yi ka jira kawai in je in sanar da ita zuwan ka sannan ka shiga kau da kai jalil ya tare da sakin wani murmushi sannan ya ya ce ka bani waje na wuce ko kuwa sai na watsar da kai murmushi salman ya tare da shafar sajan shi ya ce oh really za ka matsar da ni ne ko to bismillah ya faɗa da ya faɗa ba alamar damuwa ko kaɗan a fuskar shi cikin ɓacin rai ya zaro taba a aljihun shi tare da laita ya kunna ya zuƙa ya zaro ya zo daidai fuskar Salman ya busa mishi kau da kai Salman ya Jalila kuwa tun ɗazu take jin hayaniya kaɗan kaɗan amma bata fito ba ganin abin ba na karewa ba ne ya sa ta ajiye abin da take ta fito kallon mamaki kawai take yi wa Jalil wani dogon tsaki ta ja ta kalli Salman ta ce karka kuskura ka bar shi shigo min ofis ko da ba yau ba ka gane ko ta faɗa da ɗan ƙarfi oke ma ko sake kallon Jalil da ke mata wani kallo ba ba ta rufo ƙofarta. Cikin raunin hankali Salman ya ce, Ita wadda kake takama da ita, matarka ce kowa. Ɗan tuna min mana, wuyan shi Jalil ya ji shako cikin ƙuna zuciya ce, Zan dawo gare ka ne, talaka kawai daga haka ya ture ko ya ture shi ko basket ɗin bai ɗauka ba, yarba wajen sai hura hanci yake. Murmushi Salman yana gyara wuyan rigar shi ya ce, Jalil kenan, mu zuba ni da kai yanzu aka fara wasan. To masu sauraro duka-duka ina ga anan zan dakata amma kama in yi kwana da ku ina ƙara sa da ku da ku danna muna subscribe sannan ku taɓa karaura domin ci gaba da samun duk wani labari da zarar mun ɗora. Sana ku mana comment ku mana like sana ku taimaka ku mana shiyara. Ni mama Hanifa nake cewa ku wani lafiya.